karatu a can lamba ta hudu daga ina aka taso kaga daga adillatul ko adillatul qawlu sa'ani akan za a yi aiki da maslahatul mursala annan nusus shar'iyyata nassosi na shari'a mahsuratu kaga ai su dunkulallu ne nassi shari'a zaka ba mishi dunkule take an ce wa a aqimu salata umarni ya tabbata to tashi yi sallah ya za ka yi a kaga sai an yi biye biye sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wannan musamman masu cewa ba hadisi an ci aji yi sallah to ya za ka yi ta nasosin shari'a mahsura wal hawadisu wal gairu masu mahsura abubuwa kuma su aukuwa ba su da iyaka ai kaga muna hawa doki muna hawa jaki muna hawa gelo ba yau an waye gari da keke ai kaga dole duba an waye gari ba an keke ga mashin kaga hawa da su garin masu can sai ga mota ta kai ga jirgin sama kai wannan gairu mahsura amma suna karkashin doka Allah nassosin in ka duba ka kalli nassosin ka samu hukuncin su a ciki nassosin sun faɗe su sai da kai ne baka faɗa ka ba wala budda an da hukumar lillahi dole a samu hukuncin Allah ta'ala fi kulli mas'alati fakana labudda ministin istinbat al-ahkam dole ne a zauna a tsamo hukunce-hukunce min ruhin na sosai daga doron na sosai na wa kawa idiha alkulliyati mimma yatala'amu ma'a maqasid shari'i wanda zai dace tare da manufan shari'a wa ya kuna an tsarikin masalihin mursala ta'aqqaba hadha al-wajh anin eh, bin wannan fiska bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama kad asana jawami al an yaba masa wajen dunkule magana Allah ya bashi dunkule magana ba a taɓa samun mahaluki wanda ya dunkule magana irin annabi ba yake wani zai ce masa eh, yanzu ka yi min bayani a musulunci da ba zan sake tambayar kuwa ba <laughs> ya za ka kaba da wannan ansar sai dai ka karanto hadisi yake kul amantu billahi sun mastake yadda ka nemi a dunkule gashi na an dunkule sai ka koma wani ka ce da Allah da ɗaba hmm ka da bayani wannan magana ta tattara musulunci gaba ke ɗayansa har jihadi ta haɗuwa ciki ba fito mai ma bai shiga ba aƙida tana ciki adabu na ciki akhlaqu na ciki ibadatu na ciki mu'amalatu na ciki to mai ya rage dama biyar ne Allah ba shi jawan alkalin to kaga kenan ashe dole ne abubuwa da za su auku sai dai a yi istinbadi a maganganun sa wa anna kalamallahi afsahul kalim maganan Allah ta fi komai bayani fa da kulu tahta nassil wahidi yasirul kalimati nassi da ma kalmomi kadan hawadisun gairu masura yace qur'ana kace tibyanu likulli shay an ce in sun tarihantar da wancan magana ma farra ta lafiyar kitabi mai shai a jana ah, wanda kitabu ne lauhul mahfuzu ne wane ne wane ne a na hannun mala'iku ne ana ce to mun je a bar wannan tana da fiskoki to tibiyanu li kulli shay'in shi kuma ka juya juye ta yana zaka juya ta tibiyanu li kulli in ba wani abu da bai yi bayanin sa ba walittawassu'i don buɗaɗawa kada son ka ƙara wannan maganar ka samu ƙarin bayani wannan ilimin yana da haɗarin gaske ba ba ko ke mai da hankali a kansa ba ba za ka zo ka neme shi ba sai ran da ka zama shugaba ran da aka ce ga masallacin juma'a kowa ya juyo yana ibrahim menene kaza ibrahim menene kaza ibrahim bai hukuncin cin kwai ka samu mai rai ka kashe shi ka fara shi ibrahim menene hukunci kaza menene hukunci kaza anan za ka je kai kai kai in Allah ya kawo maka tunanin ittaqullaha yu'allimukumullahu sai ka dawo usulul fiqh masalihul musalla ka fara duba ba abinda ba za ka samu inda za ka fita ba nan sai dai in ba gane ba hi isa na sha gaya muku a tun wancan littafin na zanke sai kai ina ma yaran mu waɗanda suke da ikhlasi da musu son littafin nan zai musu taimako kuma in aka karanta wannan littafin duk wani littafi mai kama da shi za ka yi shiga kai bincike a kai eh, littawassa'i unzur a alamul muwaqqa'ina hmm? Lakanan alamul muwakkin. Nasa ang awan na fahim papa. Nasa ang awan na fahim papa. Alamul muwakkin. Nasa ni. In ka na son karin buɗi to, ka jena za ka sabo tafkin da za ka sha kai wanka har kai wanki. Ka ɗaibo ka cika da kankan ka tawo tare da shi. Ku ba ku abota ne ya yi mu wasu. tun da ba a nazari ke dai abin da aka ji in zai nazarsu da da hatta ko a zuci nazarin bai zuwa kaga a zuci ai ba kalma da kalma za ka magana da aka faɗi ka dube ta kaza ka dube ta kaza ka tsaya kai ta tunanin ta kana bacci to karatu an gama karatu an je he kenan sai Allah ya kai mu gobe za ka dawo gobe ko ba za ka dawo ba kai kuma ya tafiya za ka yi gobe kuna da aiki ko ba ku da aiki kaga na duk fuzulu ne maimakon wannan ɗan abin da aka samu kafin ya fasa aje a maimaita shi ko da ka ka gama anan kenan za a maimaita shafi